zamne yake gaban murhun shi na laka malam idrisu ya mai da hankali ne ga gasa kuɗin da ya kamo a jiya daddare wannan matashi mai kimanin shekara talatin yana wannan sana'a ne tun yana ɗan karami Na koya ne saboda 'yan Najeriya muna sauke su a gidanmu koyaushe yanzu fiye da shekara Shin ni bakin nan wayo tun mun kai aka ina ƙarami ina cikin su ina kawo musu hida gyara menene ina ganin yadda suke yi har yanzu na fara bin su daji in tai daji yiwu aikin tare da su in samu wata rana ba na samu na har yanzu na iya abin da muka samu za mu gyara sai mu shanya shi in ya bushe mu tara. kafin a samu wannan kuɗi din sai an farauto su aiki ne mai wahala tare da hatsarin da ke tare da shi in ake samu sai in ne zan akwai sanyi ruwa koyaushe nan yake sannan shi kuma wannan wanda ake gani koyaushe a cikin gari jikin shi yana ɗaci hannun shi ma in ka riga za ka ji ɗaci a hannunka amma shi wannan tankar kifi lokacin da mutum zai kwanta yin barci mu kuma lokacin za mu tashi mu rika hitallu mu sa shi kai mu rika sanda da jakka ba za mu raba har kuma sai lokacin da mutum ya tashi da barci mu kuma lokacin za mu raba da safe. Malam Idrisu yana da arme da ɗiya biyu mata a yau dai yana alfahari da wannan aikin nashi a wurin shi wannan yana yaki sosai da zaman kashe wando. Kai ya zauna zaman banza sana'ar da ya ga mutum yana yi to shi ma mai ƙarfi ne ya matsa ya koye ta saboda matsala mu yanzu muna cikin garin nan abokanin mu maza da mata dare mu suke suna tsarguwan mu wai muna kama kwado to in dai wannan dare duk mu damu ba mun yi kira ga yan uwan mu samari su zo su wasu ko sun zo sun fara ba su wuce kwana biyu sai ji abin wahala ne da shi ba sa iyawa sai su jayi kahin dai masayan wannan kuɗi su zo musamman ma daga Nigeria Idrisu za ya ci gaba da farauta wannan kuɗi 'yan magana suka ce aiki shine mutum Dauda Hassan daga Doso Studio Kalangu